daga nan washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar nigeria za ku iya sauraron a tashar fm ta voa africa akan mita biyar. da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan a ghana za a iya sauraron mu a tashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu ware Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana amma goman safe a nan Washington DC. Yau goma ga watan Disamba shekarar 2017 ga kanin labaran duniya. ƙungiyar tarayyar Larabawa ta ce matsayin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin fadar gwamnatin kasar Isra'ila abu ne da ke cike da haɗari. majalisar ɗinkin duniya ta ce lokaci na ɗimbin tasiri wajen warware rikicin zirin nan na koriya ta arewa a cikin ruwan sanyi yau lahadi ƙasar iraki ta yi faretin a babban birnin ƙasar na samun nasara a kan ƙungiyar is To a Najeriya yayin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta zaɓi Prince Uche Secondus a matsayin sabon shugaban jam'iyyar. Wasu na ƙalubalantar sakamakon zaben a daidai lokacin da wasu ke cewa san barka. tun da pdp ta aka halice ta bayan zaben jos ba wani zaɓe da ya yi daidai kuma kamar irin wannan wanda ka yashi a kan gaskiya kan turba ta demokrasi sannan a jamhuriyar Nijar mata sun koka kan yadda ba a damawa da su wajen lalubo hanyoyin samar da zaman lafiya a yakin da ake da ta'addanci. mace kuma mashawari tiyata in kun ka ɗauka ko al'adunmu na gargajiya wurin sarakuna kowa shi na da akwai su inna akwai su tambara waɗannan duk mashawarta ne. Za ku ji cikakken wato cikakken rahotannin sannan sannan za mu leƙa jihar Abia ku je da 'yan fansho suka gudanar da wata zanga-zanga. Baya ga haka muna tafi da maimacin shirin duniya Amurka amma fa duka sai kun sha labaran duniya. sare assalamu alaikum. Ƙungiyar tarayyar Larabawa ta ce matsayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin fadar gwamnatin ƙasar Isra'ila abu ne da ke cike da haɗari da kuma nuna son zuciya ga Amurka wadda ke nuna kaucewa dokokin ƙasa da ƙasa. Wannan sanarwar dai ta fito ne da safiyan yau Lahadi bayan da ƙungiyar ministocin harkokin waje ta kammala wani taron gaggawa da ta yi a Cairo. Ƙungiyar ta ce wannan matsayi da shugaba Trump ya ɗauka ya tuɓe wa amurka matsayinta na mai kokarin ganin an samu maslaha a ƙasashen gabas ta tsakiya a kuma taron ya bayyana cewa wannan matakin ya ƙara su kurkuta kokarin ganin an samar da zaman lafiya wanda hakan zai ruruta wutar ƙiyayya da zai ingiza yankin cikin wani sabon mummunan tashe-tashen hankula a kan haka ne shugaban shugaban kungiyar kasashen na larabawa ya kira ga kasashen duniya da su dauki kasar falastinu a matsayin kasa mai ɗauci kamar yadda birnin kudus take babban birnin ƙasar isra'ila a sakamakon sanarwar da shugaba trump ya bayar da ƙarshe taron ministoci ya buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya samar da wani ƙuduri da zai allah wadare da wannan shawara ta shugaba donald trump ɗin lokaci majalisar ɗinkin duniya ta ce lokaci na da ɗimbin tasiri wajen warware rikicin zirin nan na koriya ta arewa cikin ruwan sanyi jeffrey feltman wanda shine karamin sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin demokradiyya shine ya zirci koriya ta arewa a cikin wannan satin inda ya gana da ministan harkokin wajen kasar ri yong ho da mataimakinsa park mun yong guk kafar yada labarai na kasar ta koriya ta arewa ta ce sakamakon wannan ziyarar da feltman ya kai a na tsawon kwanaki hudu a kasar ya sa an cin matsaya cewa za a rika tattaunawa tsakanin bangarorin biyu wani mai wani mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya ya ce jami'an diplomasiya uku ne suka yi tattauna akan wannan zirin na koriya kuma suka cin matsaya cewa yanayi da ake ciki yanzu haka yana ƙara kawo zaman ɗarɗar wanda haka wata babban barazana ce ga zaman lafiya da tsaro ga duniya baki ɗaya kafar yada labarai ta kasar ta koriya ta arewa ta bayyana cewa wannan ziyarar ta feltman ya kara kawo fahimta tsakanin kasar ta koriya ta arewa da majalisar ɗinkin duniya ziyarar ta feltman dai ya zo ne a daidai lokacin da kasar ta koriya ta arewa ta kaddamar da gwajin babban makamin ta mai linzami labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yau lahadi ƙasar iraki ta yi farati a babban birnin ƙasar na samun nasara a kan ƙungiyar is wannan ko yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da prime minister ƙasar haida abadi ya bayyana nasarar korar ƙungiyar is daga cikin ƙasar sai dai ba a ɗauki wannan faratin kai tsaye ba a kafofin yada labarai sai dai kafar yada labarai mallakan gwamnati ce kawai aka bari ta halarci wannan bikin waɗanda suka samu daman kallon faretin sun bayyana cewa sojojin na iraki sun yi faretin ne a inda suka gita babban dandalin da ke tsakiya cikin babban birnin kasar yayin da jirage masu saukar ungulu aka gansu suna shawagi a cikin shafinsa na twitter prime minister haida al-abadi ya gode wa sojojin kasar ta iraki na abin da ya kira namijin kokari kana ya ce su ma waɗanda suka mutu a fagen fama ba za a ta mantawa da su ba yanzu haka dai abadi ya bayyana yau lahadi a matsayin ranar hutu a kasar tun jiya prime minister ya bayyana cewa yakin da aka kwashe shekaru uku ana yi an samu damar koran 'yan kungiyar is daga cikin kasar ta iraki an yi nasara a kai kuma an kawo ƙarshen yakin kenan sabuwar gwamnatin kasar zimbabwe ta samar da kasafin kuɗi na shekara mai zuwa har na dala amurka biliyan biyar kasafin kuɗin wanda ake sa ran ya farfado da tattalin arzikin ƙasar da ke cikin wani mawuyacin hali sai dai samun nasarar hakan sai in har gwamnatin ƙasar za ta yaƙi cin hanci da rashawa ne kana ta samar da zaɓe na gari sai kuma ta samar da dokokin saka hannun jari da ke da walwala da sakin mara ma'aiko wa wannan gidan rediyon da rahotanni na ƙasar sebastian mahuhu ya ce salin da yake gabatar da kasafin kuɗin ministan kuɗi na ƙasar patrick chinamasa ya ce farfado da tattalin arzikin ƙasar da ke cikin mawuyacin hali ba abu ne mai sauki ba amma kuma gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba ya ce tilas ne gwamnati ta ɗauki matakar dawo da matakan dawo wa 'yan kasar da kwarin gwiwa akan harkokin kuɗin ƙasar da ma duk wani abu da ke nasaba da batun kuɗi ya ce ba shakka gwamnati na sanar da bukatar ganin ta shawo kan matsalar sake sabunta dangantakanta da sauran kasashen duniya sa'ilin nan kuma ta samar da halin da'a sai kuma yanayi mai sauki da zai janyo masu hannun jari cikin kasar da karshe ya ce a tabbatar da an yi zaɓe karɓaɓɓe kuma amintacce a shekarar 2018 cina masa ya ce sake faɗo da dokan ƙasa na ɗaya daga cikin hanyoyin da zai janyo masu hannun jari ya ce dokar da ta ce tilas ne yawancin 'yan ƙasar ta zimbabwe su kasance suke da kaso mafi tsoka a harkar kasuwanci na ɗaya daga cikin abin da ya kori wasu masu saka hannun jari a cikin ƙasar shi ma sanannen masanin harkokin tattalin arzikin ƙasar mai zaman kansa john robertson ya ce ba shakka akwai bukatar sakewa wannan doka wato ma. Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya an kammala babban taron jam'iyyar adawa ta PDP inda aka zaɓe Prince Uche Secondus a matsayin sabon shugaban jam'iyyar, wanda hakan ya rushe kwamitin gudanarwa na riko da Sanata Ahmed Makarfi ya jagoranta. sai dai yayin da wasu suka nuna su kan wato sakamakon wannan zaɓe wasu kuwa yabawa suke yi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu nasiru adam hikaya ya aiko mana daga abuja Chairman is no any other person but Prince Oche Secondos who Ayyana tsohon mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP Prince Uche Secondos a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar bayan kammala babban taron jam'iyyar da ya kawo ƙarshen kwamitin riko na sanata Ahmed Makarfi. Secondos daga yankin kudu maso kudancin Najeriya ya samu ƙuri'u dubu biyu inda ya nasara kan abokan takararsa biyu Farfesa Tunde Adeniran da Chief Raymond Dokpesi. Farfesa ran ya fice daga taron da zargin an yi ba daidai ba manyan jam'iyyar da suka hada da shugabanta na Arewa maso yamma Ibrahim Kazaure da masanin tattalin arziki yasan Muhammad Baba da Landuku sun ce taron na nuna farfadowar PDP. tun da PDP ta aka halice ta bayan zaben Jos ba wani zaɓe da ya yi daidai kuma kamar irin wannan wanda ka yi shi akan gaskiya kan turba ta demokarasi ba taɓa yi ba amma yau gashi ku kanku kun gani jam'iyya take yin zaɓe na fidda shugabanninta taro ya yi mana yadda muke so yadda aka shirya cikin hukuncin Allah haka aka kaddamar da shi akwai waɗanda suke hasashen matukar taron nan ko ta yaya ma ya tafi to sai ya bar baya da kura kai ya kake gani lamarin ni ina ganin ba baya da kura bane saboda dukkan wani wanda ba zai ji daɗin wannan abin ba zai kasance mutum ne wanda ya hakikance a kansa ya samu yadda yake so to harkar zaɓe ko ta demokarasi bai yiwa mutum ya samu yadda yake so sai dai mutum ya haƙura da hukuncin Allah shi al'amari na mukami Allah ke bada shi so wanda ya samu ya samu wanda ko bai samu ba sai ya tunkari gaba tsohon kakakin majalisa yankin arewa maso gabas inuwa garba a baici yi wa apc mai mulki pdp ita ce kadai jam'iyya a afirka gaba ɗaya ba ma najeriya ba da take daga federal gamman da daga abuja har unit tana da wakili tana da tsari tana da doka tana da matakai daban-daban na demokaradiyya ba na kame-kame ba ba na maja ko majagala ba ba na abc all promises confused ba jam'iyyar dai ta yi gyara da zai bawa baki damar takara ga abin da sanata sa'idu umar kumo ke cewa a baya mun yi wannan cikin jam'iyyar npp lokacin na national secretary na npp lokacin da isa yi guda ya shigo yana matsalar pdp ni na zo na tsaya abin da ya ba shi tiket ba don wani ba domin zai ci zaɓe mu a ce jam'iyyar ta ci zaɓe shi ne muhimmi a gunmu ba batun magana kawai a zo ana fankama ba don haka wannan abin da aka yi ba a tiku don a tiku aka yi ba ba a gyara constitution party ko ai doka don wani mutum guda an yi ne domin kowa da kowa da abin zai je yau da abin zai zo gobe. Shin Atiku Abubakar zai amsa kiran neman takarar 2019? Eh to, ina nan dai ina tunani har yanzu. In lokacin ya yi zan tara kun shaida mu abin da nake ciki. Amma ya kike ji a ranka kana jin cewa za ka yi? A raina? To, mai yiwuwa Tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya shaida sanar da sakamakon zaben. Alamu na nuna har yanzu gwamnoni na da tasirin juya lamura a PDP. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. ba alheri ba ba, kudi bila beriya irin haka inda To a gaida Nasiru nan gaba kaɗan za mu sake komawa Najeriya mu ji yadda wasu 'yan fansho suka yi zanga-zanga a jihar Abia amma kafin nan bar mu je jamhuriyar Nijar. Inda wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin mata suka koka kan abin da suka kira wariyar da ake nuna musu a ayyukan neman hanyoyin warware matsalar tsaron da ake fama da ita a ƙasar sanadiyar har-haren ƙungiyoyin 'yan ta'adda. ƙorafin ƙungiyoyin na zuwa ne yayin da ake bukukuwan ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin dubi kan al'amuran da suka jibinci kare haƙƙin bil'adama daga mai ga rahoton da sule mumuni barma ya aiko mana Shigar da mata a al'amuran da suka shafi batun tsaro wani mataki ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shawarci ƙasashe su mai da hankali a kansa ta hanyar ƙudurorin da ake kira Resolution 325 da 2250 bayan la'akari da irin muhimmiyar rawar da mata za su taka wajen samar da zaman lafiya. sai dai ƙungiyoyin kare hakkin mata na ganin alamun mayar da wannan tsari share ɗaya a nan Nijar. dalili kenan da suka kira wani taron zakulo hanyoyin da za su bullo wannan lamari madam haruna fatima ta kusa ce a kungiyar renafep niger duk su boko haram da wani abu da nan tashin hankali wani ne actor and director mu ne mata da yaran mu mu yake shahuwa ka kuna bakin wake kaga dai ana cewa kullum an ka wadi sai a ce mace a ce mata ne an ka dar mama kenan mata ana itilizan su da su da yara yaro dan shekara tara sai a ɗauko shi a bashi bindiga zuciyar shi ta bushe kenan ai kai a koma a sasanta a biɗi sulhu in an ka biɗi sulhu il faut maintenir a dandan ya dindindin il faut consolider consolider a ƙarfafa in an ka tashi sulhu ko wani haraka ba a dama da su kenan abin ba ta yiwa ko an yi sulhun sulhun ba zai ta yi a gaba in dai ba a dama da su ba gudunmuwar mata wajen warware matsalolin da suka shafi al'umma wani abu ne da tun a zamanin jahiliya masarautun gargajiya suka amfana da shi saboda haka kungiyoyin mata ke bukatar gwamnatoci su yi koyi da irin wannan dubara mace sai lamar da limani l'humanité mace kuma mashawari ciyata in kun ka ɗauka ko al'adunmu na gargajiya wurin sarakuna kowa shi na da akwai su inna akwai su tambara waɗannan duma shawarta ne kuma kowane namiji komi girman shi komi ikon da Allah ba shi komi darajar da Allah ba shi abinda duk kaka shi in an tashi in abu ya ce ya ki tanyewa namiji ya ce na ta in kwanta gobe da sahe dare yana bani shawara bani shawara shawara ne zai da mata shi mata suna ka nasu kokari cikin kwanciyar hankali yankin difa na daga cikin yankunan da suka ɗanɗana kuɗa a sakamakon rikicin boko haram dalili kenan da aka gayyato mata ga nau. don su yi bayanin irin wahalhalun da barkewar wannan yaƙi ta haddasa. ga madam bakura magaltum maina bukar tun farin farko ma da aka ji karan bindiga maza gudu suka yi suka bar mata da yara kuma mai yiwuwa wata mace tana da yara bakwai yana da yara goma yana da yara biyar to bai yiwuwa kuma a lokacin ga ruwa kogi ya zo baka iya ka ɗauko yaran nan duka gaba ɗaya ka gudu da su wani suka bar su a cikin gida wasu yara in sun ji karan bindiga su gudu su ma su je su rasa rayuwarsu ba kuma mai ciki ma sai ki gani wani da ya yi bannan cikin ma a lokacin take koko shi ma ya rasa ran shi ma. Kungiyoyin matan da suka shirya wannan haduwa da nufin shigar da mata a ayyukan neman zaman lafiya don ci gaban ƙasa sun gayyato mata jami'an tsaro domin ba su ƙwarin gwiwa a sakamakon lura da jajircewar da dama daga cikinsu don ganin kasashen da ke fama da masu tayar da kayar baya sun yi nasarar murkushe abokan gaba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. a gaida sule Mummuni barma to idan muka koma najeriya 'Yan fansho ne a jihar Abia da ke kudu maso gabashin ƙasa suka gudanar da wata zanga-zanga ƙarshen makon nan. Daga Umahiya, wakilinmu Alphonsus Okrigwe ya aiko mana da rahoto kan dalilin wannan zanga-zanga. 'Yan fansho a jihar Abia sun gudanar da zanga-zangar lumana don bayyana rashin jin daɗin su kan gazawar gwamnatin jihar wajen biyan fansho da kuma kuɗaɗen sallama na tsawon lokuta. abinda suke wakewa kenan a lokacin da suka yi jerin gwano daga kan titin old abaro zuwa gidan gwamnati da ke kan titin library avenue a kumaya babban birnin jihar chief Agency shine shugaban kungiyar tsoffin ma'aikatan jihar wanda ya ce. We are here this morning in order to press it so that members of public will know our grievance. Ya ce mun zo nan ne saboda a san halin da muke ciki. Daga watan Fabrairu zuwa yau gwamnati bata biya mu ba. Wato a ƙarƙashin gwamnatin nan kenan. Akwai kuma wasu tarin basussuka. Mun ce a biya basussukan da muke bi a ƙarƙashin wannan gwamnatin amma shiru muka ji. Gwamna ya yi alkawari cewa za a biya idan kuɗin Paris Club ya shigo. amma sai na ce wato idan kuɗin Paris Club bai shigo ba ba za a biya mu ba kenan na shawarci gwamnati cewa ta tsara kuɗin yadda ba zai mata nauyin biya ba wato a kowane wata ta ware naira miliyan ɗari da talatin don biyan tsoffin ma'aikata amma har yanzu gwamnati ba ta aiwatar da hakan ba yan fansho a jihar sun dai buƙaci gwamnatin da ta gaggauta ta biya tarin basussukan fansho na tsawon watanni goma sha biyar da tarin kuɗaɗen sallama na tsawon shekaru goma sha takwas da ta kuma biya rabon fansho daga gwamnatin taraya na tsawon shekaru biyar da rabi da tsoffin malaman firamare ke binta. Bugu da ƙari sun buƙaci gwamnatin ta fara biyan fansho cikin lokaci da kuma shigar da sunayen tsoffin ma'aikata da zaran sun yi ritaya. Daga bisani dai shugaban ma'aikatan jihar Mr. Vivian Uma ya jinjina musu bisa haƙurin nasu da kuma juriyarsu ya kuma shaida mini cewa You had Governor's address yesterday and agreed today of he will do it. Very, very soon. Vivian kuma ya ce, ka dai ji jawabin gwamna jiya. Gwamna ya riga ya yarda cewa zai biya. Zai biya ba da jimawa ba, kuma zai biya fiye da suke tsammani. Yanzu dai yan fansho a jihar sun baiwa gwamnatin har ƙarshen watan nan ta biya su haƙƙinsu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya. yanzu agogo a nan washington na cewa karfe goma na safe ne da minti kusan sha tara wato hudu na yamma kenan da minti kusan sha tara a can birnin na umahiya da yamai da yawunde da kuma injamena da ke chadi yanzu ga maimacin shirin duniya amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar amurka A ranar Laraba da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, lamarin da ya janyo kakkausar suka daga sassan duniya. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin takaddamar da ta biyo baya a cikin shirin namu na duniya Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. duk da irin damuwar da aka nuna ta yiwuwar haifar da rikici a yankin da tuni dama yake cikin rikici a ranar larabar da ta gabata shugaban amurka donald trump ya ayyana kudus a matsayin babban birnin isra'ila wanda hakan alkawari ne da ya dauka a lokacin yakin neman zaɓe a bara i have determined that it time to officially recognize na yanke shawaran cewa lokaci yayi da za a ayyana birnin na kudus a matsayin babban birnin isra'ila a hukunce duk da cewa sauran gwamnatoci sun yi alkawarin yin haka a lokacin yakin neman zabensu sun gaza cika alkawarinsu amma ni a yau zan aiwatar da hakan i am delivering a dai shekarar 1995 majalisar dokokin amurka ta umarci ofishin jikadancin amurka da ke tel aviv da ya koma birnin na kudus amma tun daga lokacin shugabannin da suka gabata suka yi ta sabunta wani shirin jingina aiwatar da hijirar na tsawon watanni shida-shida. Ba za mu iya samar da maslaha ga matsalolinmu ba idan muna maimaita kuskure. Tsofin matsaloli na bukatar sabbin hanyoyin shawo kansu. Shi dai shugaba Trump ya dage da cewa ya ɗauki wannan matsaya ce domin kare muradun amurka da kuma neman hanyoyin zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasdinawa firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya nuna farin cikinsa kan wannan matsaya da amurka ta dauka. na kira ga sauran kasashe da ke neman zaman lafiya da su bi amurka na ayyana kudus a matsayin birnin isra'ila sannan su mayar da ofisoshin jakadancin su zuwa birnin to sai dai shugabannin falastina sun zargi trump da kawo cikas a yankurin da ake yi na samar da kasashe biyu a matsayin sulhu na dindindin sayyib shi ne sakatare janar na kungiyar da ke kare muradun falasɗinawa ta plo wannan matsaya riga malam masallaci ne da rufe duk ƙofofin tattaunawa ina kuma ganin shugaba trump ya cire amurka daga cikin jerin masu shiga tsakanin domin samar da zaman lafiya masu lura da al'amura dai sun ce a lokacin jawabin nasa shugaba trump yana sana cewa wannan matsaya da ɗauka za ta haifar da cece-kuce abin kuma da ya faru kenan Recep Tayyip Erdogan shine shugaban ƙasar Turkiyya Babu wanda yake da damar zai yi wasa da rayuwar biliyoyin mutane saboda wani buri na gashin kansa. Wannan mataki zai janyo hankalin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ne kawai. Shi ma Fafaroma Francis ya tofa albarkacin bakinsa dangane da wannan takaddama da ta kunno kai. Per la situazione che si è Ina kira da a maida zuciya nesa a mutunta birnin Kudus a matsayinsa da yake a yanzu, kamar yadda yake a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. To a daidai lokacin haɗa wannan shiri, wato kwana guda bayan sanarwar shugaba Trump kan birnin na Kudus, a rangama ta barke a tsakanin Falasɗinawa da dakarun Isra'ila a kan titunan gaɓar yamma da kogin Jordan da Gaza. A yankin gaɓar yamma da kogin na Jordan, dandazon mutane sun yi ta jifan dakarun isra'ila da duwatsu yayin da wasu suka rika cinnawa tayin motoci wuta a ramallah inda nan ne hedkwatan gwamnatin falastinu lamarin da ya haifar da tashin wani bakin hayaki a bethlehem dakarun kasar sun yi ta amfani da dabarar watsa ruwa da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zanga to sai dai duk da kurar da wannan sanarwar ta shugaba trump ta tayar babu wani shiri na gaggawar maida ofishin jakadancin daga tel aviv zuwa birnin kudus hukumomi sun ce zaben wurin da ke da cikakken tsaro a kuma gina ofishin jakadancin na amurka zai ɗauki shekaru da dama to a wani lamari ne daban kuma wani dan majalisar dattawan amurka ya ajiye aikinsa bayan da guguwar zarge-zarge yin ayyukan lalata da mata ta hanyar da bata dace ba ta yi kane-kane a kansa al frankin shine dan jam'iyyar democrat na biyu da ya ajiye aikinsa na majalisa a wannan mako a wani lamari da ake ganin sun nuna rashin dattako ta hanyar aikata abin da bai dace ba a yau ina mai sanar da ku cewa nan da wasu makonni masu zuwa zan yi murabus a matsayina na mamba a majalisar dattawan amurka in ji franklin wanda ya fara wakiltar jihar minnesota tun daga shekarar 2009 yayin da yake magana a zuwa majalisar a sanatoci ne da ya daga jam'iyyar democrat suka matsa ma frankin ya ajiye aikinsa bayan da wani rahoto ya rawaito wata tsohuwar ma'aikaciya a majalisar tana zarginsa da cewa ya taɓa sumbatar ta a shekarar 2006 ba da son ranta ba jama'a da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu a madadin steve hammond da ya haɗa ainihin rahoton da nazir ahmad hausawa da abubakar junaidu da kuma salihu garba waɗanda duk suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel kai tsaye totso sabon shugaban jam'iyyar pdp da ke adawa a najeriya da fatan za ka yi kokarin haɗa kan jam'iyyar ku domin dawo da martabarta daga hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe Assalamu alaikum murya Amurka dan Allah ku ba mu dama mu mika sakon ta'aziyya ga al'ummar garin Katagun da jihar Bauchi baki daya bisa da raso mai martaba sarkin Katagun Dr. Kabir Umar Allah ji kanshi da rahama. Sako daga Aminu Adamu malamaduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Umar Adamu Katagun da Malai Rulwanu Sa'idu Gayeri. Assalamu alaikum sashen wasu na murya Amurka don Allah ku faɗa wa gwamnan jihar Adamawa Umar Jibril Labindu cewa ya kamata ya biya ma'aikatan kiwon lafiya albashinsu domin suna cikin raɗaɗi daga Dalwanu Ibrahim London Uba Adamawa. Fatan alheri ya Hausa zaben da ya gudana na shugabancin jam'iyyar PDP a Najeriya ya wuce ya bar baya da ƙura Allah ya kyauta daga Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa. sakon bafa haruna bajogwa cewa yake da alhaji abubakar mahmud ribadu cewa yake assalamu alaikum voa hausa muna fata sabon shugaban jam'iyyar pdp zai tsaya domin ganin ya haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar ganin wato gami da abin da dokoki da jam'iyyar ta shimfiɗa saboda gudanar da mulkin adalci a tsakanin 'ya'yanta sai sakon shehu adamu rijau wanda ce hakika ya zama wajibi mu yi godiya da jinjina ga shugabanninmu waɗanda suka tsaya kai da fata wajen ganin mun samu tsayayyar wutar lantarki a karamar hukumar mu jau yanzu kam sai hamdala domin ko birnin dubai da london ba su nuna mana samun wutar lantarki saboda haka muna godiya ga duk wanda ke da hannu wajen ganin hakan ya tabbata sannan sai sakon isuhun dila faki da uzeru mai gida faki da dahiru danju faki da kuma gali kwamandan kofar gabas faki waɗanda suka ce don allah biyu a hausa ku miƙa mana kokenmu ga mai girma gwamnan jihar mu ta kaduna malam nasiru adami wato nasiru yan rufa'i da yi wa allah da annabi ya kawo mana ɗauki na gyaran makarantar sakandaren garin faki sakamakon mummunan lalacewar da makarantar ta yi to yanzu kuma sai labarai a takaice. sabuwar gwamnatin kasar zimbabwe ta samar da kasafin kuɗi na shekara mai zuwa har na dala amurka biliyan biyar kasafin kuɗin wanda ake sa ran ya farfaɗo da tattalin arzikin kasar da ke cikin wani mawuyacin hali sai dai samun nasarar hakan sai idan har gwamnatin kasar za ta yaƙi cin hanci da rashawa kana ta samar da zaɓe na gari sai kuma ta samar da dokokin saka hannun jari da ke da walwala da sakin mara mai aiko da rahotanni daga na wannan gidan rediyon daga kasar wato sebastian kofu ya ce sa'in da yake gabatar da kasafin kuɗi ministan kuɗi na ƙasar patrick masa ya ce farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa da ke cikin mawuyacin hali abu ne ba mai sauƙi ba majalisar ɗinkin duniya ta ce lokaci na ɗimbin tasiri wajen warware rikicin na nazirin koriya ta arewa a cikin ruwan sanyi jeffrey feltman wanda shine karamin sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin demokradiyya shine zai ci koriya ta arewa cikin wannan satin inda ya gana da ministan harkokin wajen kasar da kuma mataimakinsa yau lahadi kasar iraki ta yi farati a babban birnin kasar na samun nasara akan kungiyar is wannan ko yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da prime minister kasar haida al'abadi ya bayyana nasarar koran kungiyar is daga cikin kasar sai dai ba a ɗauki wannan faretin kai tsaye ba a kafofin yada labarai na kasar kafar yada labarai mallakan gwamnati ce kawai aka bari ta halarci wannan faretin waɗanda suka samu daman kallon faretin sun bayyana cewa sojojin na iraki sun yi faretin ne a inda suka ji tafafan dandalin da ke tsakiyar babban birnin kasa. a gaida kai ladan masu haro da aka muka kawo karshen shirin namu ne yau baki ɗaya amma idan allah ya kama gobe da safe misalin karfe shida agogon najeriya nijar kamar da chadi wato wata tabaga abokan aikin za ta shigo da wani sabon shirin amma idan ana son a saurare mu a duk lokacin da ake so da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya shafukan shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com in za madadin shi ladan ibrahim ayawa da ciba hero diodone da kuma al santos mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc